This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin sati kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Juma'a 27 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin za ku je a ƙarshe dai wata kotu a birnin Ilorin jihar Kwara a Najeriya ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya a kan wasu 'yan fashi da suka fasa wani banki a garin ofa tun cikin shekarar 2018 a yi musu rataya an numfashin su ya kare kuma bayan kotu da ya yi hukuncin an kai ma mutanen da suka ara musu bindigogi kan aikin da suka yi sun an kai musu hukuncin haka zalika za mu buɗe muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan duk wani abu da kuke son yin tsokaci a kai kamar yadda aka saba lambar da za a kira ita ce farko dai alamar tarawa wato plus sai a sa wato biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna kuma tafa da shirin tubalin tsaro tare da hassan mai na kaina amma farko ga murtala faruk da labaran duniya jama'a asalamu alaikum barkamu da wannan daren da kuma ga kuma cikakkun labaran duniyar jami'an yanki a ukraine sun sanar da mutuwar mutane takwas tare da jikkata wasu akalla 49 tsakanin jiya alhamis da yau juma'a sakamakon hare-haren da rasha ta kai a kasar ta ukraine rundunar sojin saman ukraine ta sanar da cewa ta harbo jirage marasa matuƙa ƙirar iran 24 daga cikin 32 da aka harba a cikin wani rahoto da ta wallafa a dandalin sada zumunta na telegram rundunar sojin saman ukraine ta ba da rahoton cewa an yi asarar wani jirgi wato jirgin mara matuki da aka harba a sararin samaniyar romania kuma har yanzu ba a ga wani jirgin da yake wato da wani jirgin ba sakamakon matakan da sojojin tsaron ukraine suka ɗauka sanarwar da rundunar sojin saman ta fitar ta ce rasha ta harba makami mai linzami samfurin iskanda mkn 23 ƙirar koriya ta arewa daga yankin crimea wanda ta mamaye da kuma wasu makamai masu linzami ƙirar kh 2022 da jiragen yakin tu-22 m3 daga tekun bahar rum da dukkansu dakarun kariyar hari ta sama suka kakkaɓo. 'yan gudun hijirar kabilar cin daga myanmar a malaysia suna zargin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da cin zarafi da rashin ba da kariyar da ta dace lamarin da kan iya jefa rayukansu a cikin hatsari daruruwan membobin ƙungiyar haɗin gwiwar 'yan gudun hijirar cin sun gudanar da zanga-zanga a jiya alhamis a wajen ofishin hukumar da ke kuala lumpur babban birnin malaysia cin waɗanda akasarin su mabiya addinin kirista ne tsirarru ne na kabila da addini a myanmar mai yawan mabiya addinin budda waɗanda ke fuskantar danniya da ya haifar da tarzoma a can a cikin 'yan shekarun nan gungun 'yan kabilar cin sun tsere daga ƙasar da yawan su zuwa malaysia alkaluman majalisar ɗinkin duniya na watan da ya gabata sun nuna cewa akwai 'yan gudun hijira da masu neman mafaka 'yan kabilar cin sama da 27 a malaysia da suka yi rijista da hukumar kula da 'yan gudun hijira sai dai james ball tang bick shugaban kungiyar haɗin gwiwar 'yan gudun hijirar cin ya shaidawa muryar amurka a jiya alhamis cewa akwai wasu dubun dubatar da ba a yi musu rijista ba. Isra'ila za ta ci gaba da tattaunawa kan shawarwarin ta buɗe wuta ga Lebanon nan da kwanaki masu zuwa, kamar yadda Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya bayyana a yau Juma'a. Yayin da Washington ta yi gargaɗin cewa ƙara ta'azzara yakin zai sa da wuya fararen hula daga ɓangarorin biyu su iya komawa gida. a jiya alhamis ministan harkokin wajen isra'ila ya yi watsi da kiran da kasashen duniya suka yi na tsagaita buɗe wuta da ƙungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran tare da ci gaba da kai hare-hare ta sama da suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a lebanon tare da ƙara fargabar barkewar yaƙi a faɗin yankin wani harin da isra'ila ta kai a yau juma'a ya yi sanadiyar mutuwar mutane tara na iyali ɗaya ciki har da ƙananan yara hudu a garin sheba da ke kan iyaka da lebanon kamar yadda magajin garin muhammad saab ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters ma'aikatar lafiya ta ce hare-haren isra'ila sun kashe mutane fiye da 600 a lebanon tun daga ranar litinin hezbollah ta ce ta harba rokoki cikin isra'ila a ranar juma'a a kiryat ata da ke kusa da birnin haifa mai tazarar kilomita 30 daga kan iyaka da kuma birnin tiberias inda ta bayyana harin a matsayin wani martani ga hararen da isra'ila ta kai a ƙauyuka da birane da kuma fararen hula labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a wannan makon a taron majalisar ɗinkin duniya a new york amurka ta ce ya kamata kasashen afirka biyu su sami kujerun dindindin a ɗaya daga cikin manyan kwamitin yanke shawara na duniya wato kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya shekaru da dama shugabannin afirka daban-daban sun sha yin kira kan nahiyar ta sami wakilci a kwamitin na sulhu wanda tun bayan yakin duniya na biyu yake da membobi dindindin guda biyar kacal wato amurka da faransa da birtaniya da rasha da kuma china a wannan makon babban wakilin daya daga cikin waɗannan membobin na dindindin wato shugaban amurka joe biden ya goyi bayan wannan bukata duk da haka dai akwai wani babban kalubale da mai fashin baki na kasar kenya clip mboya ya bayyana cewar sabbin membobin na afirka ba za su sami karfin hawa kujerar naki ba a wani labarin kuma tsohon shugaban amurka donald trump na shirin ganawa da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky yayin da ake ci gaba da samun takun saƙa tsakanin su biyun kan yadda za a kare kasar a yakin da take yi da rasha dan takarar shugaban kasa na republican yana fuskantar zarge-zarge daga abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar democrat mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris cewa yana ba ukraine shawarar ta miƙa wuya trump ya ce zelensky shine ya nemi ganawar kuma an shirya tattaunawar da misalin karfe 9.45 na safe agogon gabashin amurka a ginin trump tower da ke birnin new york ganawar na zuwa ne kasa da kwana guda bayan harris ta gana da shugaban na ukraine tare da nuna masa cikakken goyon bayanta. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla shirin zai ɗauko sahu ne daga ilori ta jihar kwara a najeriya inda wakilin majihohin kogin da kwara dan asabe muhammad ya shaida mana yadda mai shari'a salman ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya kan waɗansu mutane biyar da aka kama da laifin fashe da makami da ya yi sanadiyar sanwaltar rayuka a ofa cikin shekarar 2018 ga dai dan asabe da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana. idan dai za ya tuna wanda ake zargin sun kai wani mummunan hari wani banki da ke garin ofa na jihar kwara a ranar biyar ga watan afrilun shekara ta dubu biyu da goma sha takwas inda suka hallaka mutum fiye da talatin ciki har da mace mai juna biyu da kuma jami'an yan sanda tara wanda ake zargin sun hada da ayoade akimbosun da aziz salawuddin da ni ogundiran da ibikulle ogunleye da adiola abraham da kuma wani jami'in dan sanda michael adiku wanda tuni ya bakunci lahira a yayin da ake tsare da shi a gidan yari kotun ya ta fara gudanar da shari'a waɗanda ake zargin ne tun a ranar 11 ga watan Nuwamban shekara ta 2018 da take zartar da hukuncin mai shari'a Halima Salma ta ce kotun ta samu waɗanda ake zargin su biyar da aikata laifin hada baki da fashi da makami da kisan kai da kuma mallakar makamai ba bisa ka'ida ba inda ta kara da cewa waɗanda ake zargin sun janyo mutuwar mutane da dama ciki har da jami'an 'yan sanda da fararen hula a yayin da suka kai wani mummunan hari a wani bankin kasuwanci da ke garin garin afa na jihar Kwara a ranar biyar ga watan Afrilun shekara ta goma 2018. na samu zanta ta waya tarho da wani dan jarida ibrahim isa wanda ya kasance a kotun a yayin zartar da hukuncin kuma ya yi min karin haske musu kenan ah. hannun fashin su ya kare kuma bayan kotun da ya yi hukuncin an kai ma mutanen da suka ara musu bindigogi kan aikin da suka yi sun an kai musu hukuncin shekara uku to amma mutane suna a kan farin ciki yanzu a musamman a jihar kwara musamman ma wajen da abun ya faru dama a ofa sun shekarar ce da ya gabata suna jiran wannan ya kasance a ce shi ne za a yi yanzu wai da aka yanke hukunci sun za su ɗaukaka ƙara ne ko kwade suna kure za su yi amince da hukuncin da aka yi musu shi lawyer ya ce shi abdullahi jima ya ce shi yana kan shiri akan ɗaukar ƙara saboda mutanensa dama suna niyya su za su ɗaukar ƙara suna takarun da akan abun da kotu ya ce hukuncin da ya yi musu suna da nasu takarun da za su ɗaukar ƙara. yanzu me mutanen gari me suke cewa game da wannan hukunci da kotu ta zartar akan wayannan mutane biyar din su suna kan jin daɗi yanzu yanda abun ya faru saboda dukkan su dama suna jira irin wannan hukunci ya kasance an yi shi tuntuni tunda abun ya ɗauki lokaci kan shekara shida ana kan shari'a jagoran masu gabatar da kara rotimi jacobs san ya bayyana gamsuwarsa game da hukuncin sannan ya gode wa alkalin a bisa hukuncin da ta zartar duk da tsawon lokaci da sauraron karan ya ɗauka shi kuwa a nasa bangaren lauya mai kare waɗanda ake zargin matas emeribe wanda ya samu wakilcin abdullahi jimba a yayin yanke hukuncin ya ce hukuncin ya zo musu da bazata kana ya ce za su ɗauka kara zuwa kotu na gaba duk da cewa waɗanda ake zargin sun amsa laifinsu kotun dai ta ɗauki tsawon shekaru shida tana sauraron karar ahmed muhammed dan asabe sashen hausa na muryar amurka daga lakwaja a nigeria To an gaida dan Asabe Muhammad masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a disar da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu yaro yanzu kuma lokaci ne da za mu tafi zuwa shirin tubalin tsaro tare da hassan mai na kaina. Mai sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba umarnin da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bai wa rundunar sojojin kasar cewar ta tabbatar ta yi duk mai yiwuwa domin samar da cikakken tsaro a yankin neja delta inda ake haƙo ɗanyen man fetur. Toma Ganin cewar arzikin Najeriya kusan kwacakwam ya dogara ne akan albarkatun man fetur to sai dai kuma yankin da ake tono wannan albarkatun man fetur wato niger delta na cike da kalubalen tsaro iri-iri daga 'yan tsageru masu satar danyen man da kuma masu fashin teku da ma masu hana zaman lafiya a yankin baki daya. a kan haka shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bai wa rundunar tsaron kasar da ta dau mataki cikin gaugawa kamar yadda daraktan sashen tattara bayanai manjo janar edward buba ke mana karin bayani that the President and the Commander in Chief of the Armed Forces, President Bola Ahmed Tinubu, gave a mandate of Umarnin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa babban hafsan hafsan shirin jinan kasar don tabbatar da an samar da ƙarin tsaro a yankunan da ake haƙo da gurɓataccen mai ta hanyar dakatar da aikace-aikacen tsagerun Niger Delta. Ɗaya daga cikin matakan da ake ɗauka don ganin an cimma manufa shine haɗe hancin baki ɗayan jami'an tsaro da ke aikin tsaro a yankin na Niger Delta a ƙarƙashin rundunar sojoji. Sannan sai tabbatar da yin komai a zahiri ba rufa-rufa da kuma sintiri ba ƙaƙƙautawa. Surveillance of the oil infrastructures kalaman general buba na rundunar tsaron najeriya kenan matakan nan dai a cewar majami'an tsaron zai taimaka gaya wurin kawo ƙarshen aika aikar satar ɗanyen mai to amma a gefe guda kuma wakilinmu a fatakwal lamido abubakar sokoto ya tuntuɓi wani tsohon ɗan tsagera da ya taka rawa a baya wurin hana yankin zaman lafiya da kuma hana haƙo ɗanyen man kamar yadda ya kamata Yes, ni ne mohammed Arab. Ah, ya mu muka samu amnesty. Kamar ku da kuke tsaye yan ma eh, ya batun sata danyen mai har yanzu ana yi ne a Niger Delta? Mu din muke mu muka aje makamai mu din muka yi. Ka bincika mana su wane manya-manyan mutanen mu ne. kana ji ba an har ana so a zauna zaman lafiya na ja kasa da kake kana gani ba wannan gaskiya mu faɗi bisa billahi yan mu daina kokari ko mu rabe rabe Mu da bai da kuɗi bai da abinci bai da makwanci mai kyau dan Allah zai zaman lafiya kan uwa ba bindiga ban akwai wani abu gaba da bindiga ma zai dauka aiki hmm. ka fahimta ai danyen eh, man man man ke sata ba zai taɓa kiyaya ba sai dai a canyi a rusa karayi akwai mutanen da su siya kaya sun ajiye. in an rusa wannan za su replace nisa da dare kafin gari ya waye. Kowa akwai cikin badakalar satar ɗan yamma nan kila da jami'an tsaro da 'yan siyasa da sauransu koko ku ne kawai ɗan bindiga ke cin karanku kuma ba zaka. Ni ne nan Muhammad Arab na magana ba na shakku wani abu ba wanda babu ba wanda babu yadda na ma ba wanda babu. Kamar dawa dawa misali. Ka da shi ba yana ga kamfani ne ko shi ita kamfanin da ma'aikacin kamfani da ma'aikacin tsaro da manyan gari duka ana haduwa a yi shi abun buya a ciki yau an Niger Delta in kaga manyan yan siyasa ka binne karkashin su ta nan suka fara yawancin su yan talakawa ne nan ne zai dan baka daman da zaka samu aikin da in sun yi sai su tsarkaka dukiyarsu da siyasa wannan abu ne wanda bai taɓa tsayawa ba yanzu zan ke ga amma yau bai wuce kwana uku hudu ba ko wanda jirgin sama ya je har gari har mutum ya kashe su amma ina ganin washe garinta ko kwana biyu an ƙara koma wajen broda in akwai yunwa fawo kuma mutum ba abun da za a wa. Dan haka zan zargin a tsaye da shi ko ba zai taɓa yiwuwa ba kawai da in akwai tsarin da za a tsara gwamnati ita masa ɗan a wani yadda aka yi amnesty na makamai shi ma da amnesty gwamnati ta shiga ciki ta yi tsara abun yau babu kalanzir yau babu fetur wannan abubuwa baya din nan ne yake dan taimaka mutane in baka sani barin dama ka je cikin fatako ga gani a kashi tara lahi kashi shida duk abun nan ma gore ne wanda yake dan taimaka mutane ne wanda kasan take da tana aiki ne duk da gaya junan mu gaskiya mara yau Allah ya hada mu da azalimin shugabanni azalimin shi mutane da ba sa tunanin mabiyan su kuma ku zo ku ce a hana wannan hana wannan wallahi wallahi barin gama wani sirri ka ji kana jiba ba abu, an ce wannan abun za a dakatar da shi ka gwagwarmayan da makaman da za a dora fiye da na wancan lokacin abin da suka yi amnesty wallahi wallahi da gama ka dubi mana yara kanana tunanin su abun duniya wasu gashi na abun yiwa ba ba zai taba yiwa ba ba zan cira sunan wani community ba ko inda in ka tafi yadda rasar ruwan sama haka man nan da babba da rami tsofa yaro kuma suna abu nan ɗinsa kuma suna samun amfani da so maganan gaskiya ne yi maganan tsayarwa shi ne ba zai ba tare da ma'aikata ake ci ma'aikaci mai bindiga mai nufin da shi ake ci so eh, ɗan yasa. ta to kome dillalan man fetur ɗin ke cewa. ni ne national coordinator na ipman ipman wani ƙungiya ce mai safara mai ta masu sayan mai gaba ɗaya suna sayarwa kuma ƙungiya ce wadda take ita ce ta san barayin mai saboda man in an sata ma a motoci ake tafiya da shi ko jiragen ruwa to da aka nada ni a matsayin national coordinator na wannan kungiya na kawo na rage satan mai especially eh, lokacin da admiral suleiman yake yake shi komanda na jtf ni da shi mun yi kokari mun kawo mun rage wannan abu cikin kashi ɗari mun rage tamanin to abun mamaki ka san siyasa aka zo aka cire suleiman suka ci gaba da harkar su duk wanda ya kamata a gaya masa kai shugaban kasa janar buhari shugaban kasar najeriya na kira shi a waya sha daga watan yuni ali alif ɗari da ashirin da biyu na ce masa ana satan mai ka kira ni kira in gaya ma barayin man nan sai kashe waya ya bayan mun minti biyar yake to saboda haka ita wannan satan mai masu yin ta Abuja suke da Lagos manyan mutane ne wannan satan mai an san masu yi yawa kuma masu yi su ne masu mulki to saboda kaga baya abin da zamu iya yi mu mun yi yakacin kokarin mu. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. Sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To madalla sai a biya mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin na tubalin tsaro. An gaida Hassan mai na kaina lokaci ya da zan bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan dukkan wasu al'amura da suka muku tsaye a zuciya. Nan ba da ita ce sifili wato biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili bayan an danna alamar tarawa wato plus. Bari mu je ga mutum na farko. To bari mu je jihar Plateau da wa muke magana daga jihar Plateau. Mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau. To Malam Bala barka da warhaka me kake son yin magana a kai? To zan yi magana a kan yanayin tsadar rayuwa ne da talakawan Najeriya al'umman Najeriya suke ciki. Na'am. Wato da fatan gaskiya muna kira da hukumomi gwamnatin tarayya ta san cewa talakan kasan nan wallahi wallahi ana cikin wani halin da ya kamata a ce suka yi su shugabanni sun tausaya ma talakan najeriya mu muka fito muka zaɓe su amma kuma ga azabtar wanda suke mana da fatan muna kira don girman allah su yi kokari nan gaba za su dawo su ce suna neman ƙuri'un mutanen najeriya ko kuma talakawan najeriya kuma alhali kuma sun samu a cikin wani halin da na 'yan najeriya bai taɓa shiga cikin irin wa'annan abubuwan ba to muna fata To madalla malam bala mun gore da wannan ra'ayi naka da fatan ya shiga kunnuwan da suka dace yanzu bari mu tafi jihar Zamfara. Da muke magana daga Zamfara. Da muke magana daga Zamfara. To da alama to da alama wannan layin nasa ya yi tutsu bari mu je zuwa jihar Nasarawa. Da muke magana daga jihar Nasarawa. Nasarawa muna sauraron ka ko muna sauraron ki. To assalamu alaikum suna na shafa ne kafin magaji dan Musa a kuma jihar Nasarawa barka da aiki malama. To barka ka dai malam Shafali muna sauraron ka me za ka yi magana kai? me ra'ayinka akan wani batu da yake ci ma tuwa ƙarya ko yi wallahi maganar da zan yi a kai shine maganar mu na najeriya har kullum mu ba za mu dena. Na'am, Malam Shafali, muna tare da kai. To da alama da ya shi ma wannan layin nashi ya yi tutsi Malam Shafali daga jihar Nasarawa da ya fara kira ga shugabannin Najeriya. To masu waro namba da ake kira dai biyu sifili biyu tara takwas sifili. Na'am, alaikum salam, alaikum salam, dawa muke magana. To muna tare da kai. To abinda a zo ra'ayi na bisa ga wannan ambaliya da ta samu kasashen mu na Afirka. ya kamata wanga taro da aka yi na filantar ɗinkin duniya a waye kasashen mu na afirka mai magana umma mala ali shugaban kula da zaɓe ka dogon duci na'am to madalla oh, to na gode ta yawan to madalla duk da dai ba ka dai ambaci batun ambaliyar ruwa da taron da ake na majalisar ɗinkin duniya to madalla yanzu kuma bari mu je abuja babban birnin tarayyar najeriya dawa muke magana Assalamu alaikum Salihu ke magana barka da aiki malama. Barka ka dai malam Salihu muna sauraron ka. To ne mu shine mu dai shugabanni don Allah don Annabi su tausaya mana don mu samu sauki a wannan kasa namu Najeriya saboda Allah da Annabi kiran da muke yi Allah ku sa su yi kukan da fatan za ku tashi lafiya na gode. To madalla da fatan kiran ya shiga kunnuwansu. To muna sauraron ku kira ku bayyana ra'ayinku akan al'amura daban-daban da ke cin ku tuwa ƙwarya ko suka muku tsaye a da kuke son tsokaci a kai nan ba kuma ita ce alamar tarawa sai biyu sifili biyu tara takwas sifili alaikum alaikum salam dawa muke magana kuma daga ina ina magana da abdullahi yusuf daga karamar hukumar gasol taraba state mutum biyu to malam abdullahi yusuf daga jihar taraba muna sauraron ka hakan ne to ni dai ra'ayi na akan garan bawu da aka yi wa ministoci na'am maganan tsaro ya takura kasan nan na'am dan in akwai tsaro gaskiya ba za su samu yunwa ba za su yi noma a yi kasuwanci a kiwo na'am to madalla wannan ya fi ma wahalar man to madalla to madalla da fatan mahukuntan suna jinka kuma za su yi dauki mataki a kai yanzu bari mu tafi jihar kwara a najeriya da wa muke magana a kwara eh, assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da bello garba dinawa kala kala daga nan kwara to malam bello eh, kala kala muna sauraron ka eh, ina kira ga gwamnatin jihar sokoto da kuma masu hannu da shuni da yake akwai wata kungiya ta hada auren sunna a jihar mu ta sokoto wadda gaskiya tana taimakawa musamman ma ga abin da shahi auratayya ya kamata masu hannu da shi ne da kuma gwamnati su samu wannan kungiya hannu domin ta samu ta ci gaba da ayyukan ta na alheri don duk abu aka ce kungiya ta kuma mai haɗa aure ta suna to kaga abu ce mai muhimmanci kuma abu ce mai taimako ga jama'a mai magana bello lagarba na sakkwaton najeriya na gode boa daga nan fara. to madalla malam bello da fatan allah ya sa wanda aka kiran domin su sun ji yanzu bari mu kara koma makwabciya kasa wato niger da muke magana daga niger. Assalamu alaikum. Amma ma ya ina sake dawowa daga Nijar. Yanzu an gano ra'ayi ya zan yi gare su cikin Najeriya. dubi da lalle kan Najeriya yanzu. Muna sauraron ka. ta'adda wallahi sun yi kwantar cikin Najeriya ta cikin da miliyan yanzu sun sani su wata wasu. Allah ya ba su sa'a su zama Najeriya. Ta'adda da kusan da su gaske zan ta cikin Najeriya. Allah ya bayyana kan ta'adda su a ƙare. Na gode mu da umma umarwa na Ali Abdul da cikin Yahudun da. To madalla ma muna godiya yanzu bari mu tafi jihar Gombe. wa muke magana daga Gombe. Assalamu alaikum malama sannu da aiki. Sannu ka dai barka da yamma muna sauraron ka. Ina tare da malam magaji Jordo daga Akko Local Government Commission Nigeria. Daga Tumot. To madalla muna sauraron ka. To ina kira na dai ina cikin Allah ina talakan Najeriya muna cikin wani hali na tsadan mai ya hana mu yawo ya hana mu muna neman shugaban kasa da Allah ya dawo tallafin mai mai fetur Najeriya yanzu zumunci ya tsare an bar zumunci an bar yawo yawo ci biya ya ce talaka yana cikin hali. To madalla. Kira na na don Allah ina san yawwa. Ina son in dan san ta dan Juma Goje ya kara mana sola sola kauyukan mu na jihar Gombe din nan Gombe Santiran. Da babban murya. To madalla da fatan ya ji. har yanzu dai muna nan a gombe bari mu ji dawa muke magana daga gombe bello alasan ne daga gombe kalfingo to malam bello muna sauraron ka menene ra'ayinka da kake son bayyanawa muna sauraron ka malam bello tsadar rayuwa na'am ya yi mana yawa eh, Allah sa dai mu su ji tausayin talaka haka to madalla malam bello daga gombe a najeriya da fatan sun ji yanzu kuma bari mu garzaya jihar nasarawa dawa muke magana daga nasarawa wato azari jihar bauchi kenan na'am azari jihar baucin najeriya muna sauraron ka to wannan bayani ne akan abin da ya shafi kasan nan halin da talaka ke ciki allah ya sauwake wannan shugabanni ba sa kyautata mana mun yi kokari mun zaɓe su mun taimake su da addu'a a ɓoye da bayyane amma ga abin suka saka mana wannan abu gaskiya ne mana ciwo kuma ina ainihin godiya ga kwamishinan ilimi na jihar jigawa mai zurfi farfesa isa camu allah sa ka musu da alkhairi allah kara musu ɗaukaka na gode to madalla malam bello mu ma mun gode da wannan ra'ayi naka da ka bayyana yanzu bari mu tafi kaduna garin gwamna wanda da alama kuma shine kira na karshe da zamu dauka a yau da muke magana daga kaduna to sunana ibrahim alarama daga cikin kaduna na'am muna sauraron ka malam ibrahim kiran yau kiran da nake da shi ga gwamnatin tarayya ne da Allah kada ta gaji ta duba irin halin da talakawa suke ciki na matsin rayuwa wanda dalilin cire tallafin mai shine janyo wannan al'amura ta duba ba laifi ba ne don yau ta ce ta dawo da tallafin man fetur muddin shine zai kawo sauƙin rayuwa a najeriya ga baki daya za mu so mu ji haka a bayanin da shugaban ƙasa zai yi na 1 october ranar murnar samun 'yancin kan najeriya na gode to madalla malam ibrahim alaramma wanda kuma da wannan kiran naka ne muka zo karshen daga wayar na wannan lokaci madalla yanzu kuma ga matala faru ya shigo da takaitattun labaran duniya To takaice hawa jami'an yanki a Ukraine sun sanar da mutuwar mutane takwas tare da jikata wasu akalla 49 tsakanin jiya Alhamis zuwa yau Juma'a sakamakon hare-haren da Rasha ta kai a kasar ta Ukraine. rundunar sojin saman ukraine ta sanar da cewa ta harbo jirage maras matuƙa kirar iran 24 daga cikin 32 da aka harba yan gudun hijirar kabilar cin daga myanmar a malaysia suna zargin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da cin zarafi da rashin ba da kariyar da ta dace lamarin da kan iya jefa rayukansu a cikin hatsari ɗaruruwan membobin ƙungiyar haɗin gwiwar 'yan gudun hijirar cin sun gudanar da zanga-zanga a jiya alhamis a wajen ofishin hukumar da ke kuala lumpur babban birnin malaysia isra'ila za ta ci gaba da tattaunawa kan shawarwarin tsagaita buɗe wuta da lebanon nan da kwanaki masu zuwa kamar yadda prime minister benjamin netanyahu ya bayyana a yau juma'a yayin da washington ta yi gargaɗin cewa ƙara ta'azzarar yakin zai sa da wuya fararen hula daga ɓangarorin biyu su iya komawa gida. a wannan makon taron majalisar ɗinkin duniya a new york a amurka ta ce ya kamata kasashen afirka biyu su sami kujerun dindindin a ɗaya daga cikin manyan kwamitocin yanke shawara na duniya wato kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya to sai dai masana na ganin cewa akwai kalubale a gaba tsohon shugaban amurka donald trump na shirin ganawa da shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky yayin da ake ci gaba da samun takun saƙa tsakanin su biyun kan yadda za a kare ƙasar a yakin da take yi da rasha To masu sauraro baki daya a nan muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruk ne da ya taya na gabatar da shirin. Sai Julie Leathers Griffin da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Dayan. Hawa shirin ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safen ku.